Tun a shekarar 2008 ne jamhuriyar Nijar ta saka hannu a kan yarjejeniyar mutunta 'yancin nakasassu a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai shekaru sama da goma bayan wannan alwashi, har yanzu ana jan kafa wajen zartar da wasu muhimman sassan wannan kundi misalin yadda a yanzu haka shiga wasu wurare ke zamewa na kasassu babban cidali a wannan kasa in ji habibu abdullahi jigo a kungiyar na kasassu ta kasa article kat shehi na hudu na wannan convention ta ce duk abin da a cikin wannan convention idan kasa ta samu hannu to dole na ka'ida na ta girmama waɗannan eh, abubuwa da a ciki to sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau accessibility yau ba mu da izinin mu shiga stade in ga kaya gani akwai aburi da yawa da ada escalier ba mu mu shige shi yau ba mu da izinin mu ta mu gubernora mu a cikin region in mu nan ne mai ba ni da izinin yau matsayina ni Habibu in ce in taka escalier ban iyawa ina yan wado da in wade in wade ji ciwo kenan kaga mu abin da muke so mu ya so a respect waɗannan abubuwa ratsa tituna a manyan biranen jamhuriyar Nijar wani abu ne da a yau ke dauke da matukar hadari ga rayuwar na nakasassu ba ma gurmu ba ba ma makahu ba ba ma wani can wanda ada handicap ba ba akwai hanya da akai musamman ta kawa me ba a respectan ta Niger yau in ka ganin kace ka bi wannan hanya da gudu mota za ta kwace ka kaga alhali ko akwai fano daga singonin signalization wannan hanyar ya kamata idan mutum ya bita dole na mai mota ya tsaya ya bari motoci ya wuce kowace kasa ta duniya akwai shi nan cikin garin ma za mu ganin kanibo kanibo da yawa da an ka bude wanda aka ɗebewa wanda gotocin nan cikin gotocin nan wallahi mutanen mu da sun sha fada ciki saboda gotoci idan an ɗebe abin da a ciki sai a bar shi buɗe da yake bayani akan waɗannan matsaloli dan majalisar dokokin ƙasa Mamman Lawali Amadu na cewa a yanzu duk abubuwa sabon tsarin da ake Niger in kun ka duba akwai gehen da ake keɓewa na masu harka na kasa yanzu alal misali ka duba nan bayana ga iskaliya na an yi amma in ka duba nan lalle za ka gani an yi masu na kasa inda za su bi su wuce kenan wannan yana lalle cewa akwai ci gaba da ya zo sai dai mu ja hankali duk gine-gine na gwamnati wanda an kai ko kuma wanda za a yi a gaba ya kamata a hidda wannan sashen A yanzu haka shirye-shiryen zaɓukan 2020 da 2021 sun kankama a nan Nijar. Sabili kenan shugaban kungiyar na masu wasannin motsa jiki Haruna Usman ke jan hankula akan maganar ɗaukar matakan da za su baiwa masu bukata ta musamman damar kaɗa ƙuri'a cikin kyaukyawan yanayi. Wallahi na taɓa ga lokacin da ake zabe na kasassu wanda ba su samu shiga su ta zabe saboda wani lokaci sai an dauke su kun ba kowa ne ke iya ce ya kawo musu taimako a dauke su a kai su su yi zabe don shi yasa muke wannan kira a san da cewa in ana biro da vote ana iya sa wani dan zana waje in na nakasassu sun zo su ma su shiga su yi vote domin karama ranar ta uku ga watan disamba Ƙungiyoyin nakasassu sun gudanar da gudun tseren keke na maza da na mata a filin ƙwallon ƙafa Stade General na Kunce da ke nan ya mai, kafin su cike waɗannan hidimomi da wasar ƙwallon volleyball a cibiyar wasannin motsa jiki ta Academy des Arts Martiaux. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.